أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتذى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukacin sarki ya kamu yau shida ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam 1439 kuma yau sha bakwai ga watan takwas miladiya 2018 a wannan masallaci namu جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه domin ci gaba da darasi a cikin littafin at-tajrid as-sarih sahih na al-imam al-allamah al-muhaddith ahmad ibn ahmad ibn abd al-latif ta'ala wannan insha Allah shine majlisun mu na biyu kafin mu ci gaba da karatu akwai ta'aziyya da muke yi ta babban malamin mu a sheikh abubakar jabir aljazairi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a wannan satin ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci wanda suka rage malami ne a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina mutane wanda suke karatu sun fi sanin su da littafin bin minhajul musulun. Allah masa rasuwa a wannan satin Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ba shi kadai wani littafin da ya rubuta ya rubuta littafai masu ɗimbin yawa akwai littafin sa na tafsiri aisabu tafsir littafi ne mai kyau akwai littafin sa al-masjid wa baitul muslim da sauran littafai masu albarka waɗanda ya rubuta malami ne a masallacin annabi sama kamar yadda aka ambata shekaru kusan sittin da suka wuce Allah ya gafarta masu sannan akwai ɗaya daga cikin mata na arziki a wannan gari shugaban nisa usunna hajiya mahadiya babu ahmad ita ma ta rasu a wannan satin Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mata Allah ya ji kansu dukansu mutanen kirki ne dukkaninsu wala zakihi ma ala Allah ba tsarkake su muke a wajen Allah ba Allah ya fi mu su amma a abin da ya bayyana a gare mu mutane ne da suka karar da rayuwarsu wajen yi ma'addinin Allah hidima Allah gafarta musu sannan za mu tashi a hadisi na bakwai a cikin wannan littafi mun karanta wani yanki daga cikinsa za mu karasa insha Allah ta'ala hadisin da ibn abbasin radiyallahu ta'ala anhu ma ya ruwaito shi yana yin riwaya daga sagiduna abu sufiyan radiyallahu anhu an faɗa mana tambayoyin da abu sufiyan ka masa ƙaisar eh, hirakal yi masa tambayoyi guda goma sha ɗaya tambayoyi na hankali tambayoyi na tunani inda abu sufiyan ya ba da amsa kuma a lokacin ba musulmi ba ne shi mun ji waɗannan tambayoyi kuma an karanta mana wasikar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya aika ma shi hirakalu ta hannun ɗaya daga cikin sarakunansa wato sarkin busra wanda kamar yadda muka ambata cewa busra ɗaya daga cikin garuruwan bilad sham ne shi kuma a lokacin hirakal shine sarkin da baki ɗaya ko shugaba na wannan yanki na bilad sham wanda a nan ne daular rumawa take wanda su kuma kiristoci ne to shine sai ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ci gaba da bamu labari ta hanyar abu sufyan radiyallahu anhu sai ya ce wa kana ibn nazur akwai nuskhar da aka rubuta ibn nazur ɗaya ibn nazur da za'un ko ibn nazur dukkanin su kalmomi ne masu ba da ma'ana ɗaya eh, ibnun nazur ko ibnun nazur shine da hausa suke cewa ɗan abin da kula da gona nazur ko shi shine da kula da gona malamai sun yi saɓani shin kalma ce ta asalin larabci ko kuwa a kalma ce ta su eh, ibraniyanci ta yaren tagoro to shi wannan Ibnun nazur din sahib iliya'a wanda shine ne gwamnan iliya an fassara mana iliya a matsayin baitul maqdis wa abin nan kai abin nan madinatul qudus ita ce ake ce mai iliya birnin qudus shine iliya to gwamnanta shi hirakal shi gabaki dai shine sarki ga baki daya wanda yake shugabantar dole rumawa wadda daular ruma wannan a wannan lokacin empire ce masarauta ce babba da ke mamaya da farko dai akwai biladu sham din wanda an sha fassara mana biladu sham kusan kasashe ne wajen yanzu guda takwas da da a kasashen su suke sannan bayan nan kuma akwai mai akwai biladu turk akwai turkiya ita ma duk tana cikin nan so daga babbar daula ce sannan kuma ita ce ta tsallaka har ta shiga europe shi yasa ai kun san taki ƙasa ce da ke tsakanin asiya da europe shi yasa a shekarun baya suke ta neman wai su koma su zama cikin turai ko su koma cikin europe ana cewa kafircin su bai kai su shiga europe sai a ce sai sun ƙara kafircewa da yawa zuwa shekara kaza in shekarun suka sake zuwa sai tura su a kafircin su har yanzu bai kai ku shiga cikin mu ba har yanzu akwai dan sauran imani to har yanzu imanin turkawa bai kai bai gama lalace wadda za a sauka a cikin turai ba to ita ce dai dola ce ne girma eh, sham a yanzu syria a wancan lokacin ita ce syria ita ce jordan ita ce filistin ita ce isra'ila ita ce wani yanki na masar musamman wajen sina sannan ita ce lebanon duk da baki da sham ce sannan kuma wannan daular ta ruma ta shiga cikin turki ta shiga cikin taki sannan kuma ta gangara ta tafi har italy ita ce rum ta yanzu ta ke magana rum ta yanzu duka duk masarautar ce ga baki da ta tafi to kaga ita madinatul kudus wato Kudus, birnin Kudus to wani birni ne wata jiha ce daga cikin wannan masarauta tana da gwamnanta shi ne ake ce masa ibnun nazur ko ibnun nazur mun gane a sahiba iliya wanda shi ne gwamnan iliya sannan kuma wa hirakala sannan kuma mutumin hirakalu ne gwamnan shi ne ya kaga mutumin shi ne kenan ya kasance su kuffan ala nasarar sha ya kasance shugaba ne da cikin shugabanni na kiristocin biladu sha shi ibnun nazu din yuhaddisu ya kasance yana ba da labari da kansa anna hiraqala hina qadima Iliya. shi hiraqal a lokacin da ya baro babban birnin hims ya dawo iliya eh, hims nan ne babban birnin Sarauta tasa kamar yanzu misali a najeriya a ce abuja amma kuma akwai kan addini yanzu misali kamar saudi arabia wasu da yawa waɗanda ba su sani ban an ce saudi arabia ce da ta sarkin saudiya a maka yake ba a maka yake ba yana riya amma ina ne birnin addini da aka fi sani makka ko to sai ya baro himsu himsu shine shine babban birnin biladun sham a wancan lokacin har yanzu tana nan hims sunanta kenan hims da turanci ana ce mata hims wanda suke bibiya abubuwan da suke faruwa a siriya da rikice-rikicen duniya za su sun san wannan sunan za su ji ana faɗin hims hims hims to ita ce hims da larabci tsohon birni ne ya girma dimashku dimashku dimashkus yanzu babban birnin siriya ko to hims ya girmi ya girma wannan gari suna faɗi suna cewa ana tsammanin hims annabi ibrahim a.s. ya bi ta gari a lokacin da ya tafi halar domin hims na tsakanin dimashku ne da halab eh, halab ita ce suke ce ma'alef wadda ita ce kusan ƙarshen garin da aka yi rage-rage da shi a rikicin siriyan nan da ake yi a yanzu wanda har yanzu ba a gama ba Allah shi kyau to sai ya bar garinsa da ake ce masa babban birnin sa sai ya tafi can garin addini eh, garin kudus tunda shine ai gari mai tsarki to da ya shiga asbaha khabithan nafsi sai jiransa a ɓace ya shigo garin hankalin shi ba kwanta ba a kawala babu batsara ƙasihi sai wasu daga cikin cardinal ɗinsa wato manya-manyan fado ‘yan fadarsa waɗanda na addini sai suka ce masa ka distantar na hayataka ka daɗe mun ga yanayin kamar ba daidai kake ba kamar ba ka jin daɗi kamar zuciyarka ba ta jin daɗin abin da ke faruwa قال ابن shi شي ابن الناظور ان gwamnan iliya gwamnan eh, madinatul kudus gwamnan Kudus da yake ba mu labari yanzu sai ya ce wa kana hiraqlu hazza'an shi dama hiraqlu din nan wato sarkin ruma ga baki daya wanda shine yasa aka kira masa abu sufyan ya kasance hazza'an ya yahzu ya kasance mutum ne mai boka ne mai duba ne yana duba ne hajja yanzu rufin nuju yana amfani da ilimin taurari ya gano me zai faru ko me yake faruwa ne su mishi hajja da zayin ba hazza da zalun ban ka ce hazza da zalun ya zo ne haɗa takalma kenan hazza da zayun ai haza ya ya kasance mai bugun kasa yana duba kasa yana rubutu ya share yana da ilimin taurari faƙala lahum hina sa'aluhu sai ya ba waɗannan tarikan nasa amsa waɗannan manya-manyan ɗan fadar nasa sai ya ba su amsa hina sa'aluhu a lokacin da suka tambaye a ce istankar na hayakar suka ce mun ga yanayinka kamar ba daidai suka ba kai daɗe sai ya ba su amsa sai ce inni ra'aitun laylata ai da daddare jiya na ga hina nazartu fin nujumi lokacin da na ɗanyi bige bige na na taurari na ga anna malikal khitani az-zahar Lallai sarkin nan sarkin jama'a da suke yin kaciya ya bayyana kun san kiristoci ba ka kaciya baya cin addinin kiristoci shi yasa duk kiristocin yanzu duk ya suke na sha faɗa muku wannan duk ba kiristancin suke ba a addinin su ba kaciya waɗanda suke da kaciya su ne yahudawa to sannan kuma larabawa suna kaciya tun kafin zuwan musulunci laraba shi ya sa masu cewa manzo Allah sama wai an haife shi da kaciya aibi aibanta manzo Allah sama suke a balarabi a adabin laraba a tarihi an haife ka da kaciya kana da matsala aibi ne a haifi mutum yana da kaciya kamar a haifi mutum gara a haifi mutum da cindo cindo ya tsana shida ba cire shi ake ba to a wajen larabawa gara a haifi mutum da cindo da shi an haife shi da kaciya ka ba falala ba ce masu nuna cewa manzon sama an haife shi wai da kaciya wani da maktunan an haifi manzon sama da kaciya suna nuna wai falala ce gare shi to zagin manzo Allah sama suke yi sama an haife shi aka masa kaciya kamar yadda ake ma kowa amma ba wai an haife shi da kaciya ba to laraba suna yin kaciya to shi ne sai shi hirakalu yake cewa ya duba a duba-dubansa da yake yi na ilimin taurari ya ga cewa anna malikal khitani qad lallai sarkin jama'an nan da suke yin kaciya ya bayyana yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan faman yaqtati min hadhihi al-ummati sai ya ce a cikin al'ummar nan abin suwaye suke yin kaciya a cikin wannan al'umma ta yau da take rayuwa a lokacinsa ya ce suwaye suke yin kaciya al'adarsu ƙalu laisu ya illar yahudu sai suka ce ba masu yin kaciya ta yahudawa yahudawa su aka san su suna yin kaciya fala kashe sha'anuhum kada lamarin suwai yahudawa an ce ka gani a ilimin taurari cewa sarkin kacibancin masu kaciya bayyana haka al'amarin su ya saka baki ciki haka damu kuma ila maja'in mulkika ka rubuta wasiƙa zuwa ga biranen da ke ƙarƙashin mulkinka ka yaqtuluna man na min al-yahudi sai ka ba da umarni cewa duk wanda aka haifa cikin yahuda a kashe shi kawai kowa a kashe cikin a kashe yahudawa hajo dabara suke kaga mugayen mugayen wazirai ko ba a mugun sarki sai mugun ba fadi suka ce ai ne magana kaciya ce ta gani a cikin ilimi a cikin dubar ka da kai ya bayyana a gare ka cewa ba yahudi abin nan su mai a sarkin masu kaciya ya bayyana to ai ba wasu bane yahudawa ne kada lamarin su ya baka damuwa ba wata damuwa a ciki wannan abin da shi hirakalu ya gani ya faru ne a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi aka so kuma da annabi sallallahu bayan an so kuma da manzo sama guli bacin nu fi ajna al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibu a lokacin nan kasashe biyu ake da su manya manya ko masarautu biyu ake da su masu kama karya masu mulkin kama karya akwai al-imbiraturiyatu abin nan alfarisiyya akwai empire ta farisa wanda su mulkin su ya shafi biladu iraq ne iraki ta yanzu da ake ce ma iraki ya shiga iran duk a su yake sannan da kuma mafi yawancin kasashen da yau ake ce musu bawara an nahar kasashen da suke bayan teku tekun gabas to su ne sannan a gefe guda akwai su kuma abin al'imbiratoriya turuniya su kuma su ne wannan tutun na fada suke yi a tsakanin junansu su rumawa kiristoci ne su ko farisawa maguzawa ne rana abin da bautar wuta suke yi ana nan ana nan sai aka gwabza yaƙi sai farisawa suka ci nasara akan rumawa ne sai Allah madaukaki saki sai ya saukar ma da annabi sama aka saukar masa da bayani aka saukar masa da suratul rum alif lam mim ghulibatur rum ghulibatur rum kan ci nasara akan rumawa wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun su ma bayan wani lokaci Allah ya ba manzo son bishara cewa sayaghlibun su ma za su ci nasara za su ci nasara a kan farisawa to dama abin da ke faruwa a siyasar duniya cinke ne za ka samu idan akwai wasu waɗanda su ƙarfinsu bai kai ba to za ka ga sirra ta yi da wata ƙasa wadda ita kuma ta fi su ƙarfi abinda suke ci mishi alhaifu kowace ƙasa tana da hulata to larabawa na ƙuraishu tunda su ba su da addini su ma maguzawa ne mushirki ne su suna bauta ma gumaka sai suka ɗauki farisawa a matsayin su ne kula sa ɗinsu su ne waɗanda suka haɗa kai da su tunda sun yi daidai dukkaninsu addininsu waza'i ne addinin ƙasa ne Allah bai taɓa saukar da shi ba wannan can suna bauta ma abin wuta su kuma wannan suna bauta ma gumaka to sai suka haɗa kai su kuma musulmai sai ya kasance tun musulunci Allah madaukakin sarki ya saukar da shi kuma suna da alkur'ani ƙur'ani na sauka a lokacin bai gama sauka ba kuma maza su yana da rai su kuma rumawa su kuma suna da suna da littafi su da an goge addinin su an goge littafin su to amma kiristoci ne to sai ya zama sai suna goyon bayan su idan wani abu ya faru da farisawa na jin daɗi sai larabawa ƙurayshawa sai su taya su minna su kuma musulmai idan aka ce rumawa wani abin farin ciki ya faru da su su kuma sai su taya rumawa minna to shine sai Allah ya bada labari ta gulibatin rum وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله to sai aka yi sa'a bayan nan sai Allah madaukakin sarki sai ya sa ruma sai suka yi su ma yaƙi aka yi yaki da su da farisawa sai suka ci nasara to daidai lokacin ne wannan abin ya faru daidai wannan lokacin ne ya faru shi eh, wannan hirakal eh, ya je na duba-dubansa da yake na bokancinsa sai ya ga cewa ai gashi annabi sallallahu alaihi al'amarin al'amarinsa ya bayyana a daidai wannan lokacin shi ma manzon Allah sallallahu ya yi yaƙi da Qurayshawa ya ci nasara a kansu to amma duk da haka Hirakalu a zuciyarsa tun da ya ga cewa ga manzo Allah sama ya bayyana ya san ƙarshen sa ya zo to shi yasa sai ya shiga ya tashi ma saboda damuwa kamar yadda malaman tarihi suka ce saboda damuwar da ya shiga ne sai ya bar garin hinsu babban birninsa sai ya tafi madinatul kudus da nan ne gari mai tsarki da je kila ko ya dan kafi irin nasu ya dan yi abin da zai je ya dan samu natsuwa a zuciyarsa sai ya bar kasarsa ta hins babban birninsa sai ya tafi abin da ya tafi madinatul kudus to shi ne ake ba mu labari a nan to sai suka ya tambaye su ya ce waye a cikin jama'ar da suke rayuwa a yau suke yin kaciya sai aka ce masa ai yahudawa ne idan yahudawa ne ranka ya daɗe ka damu da su sai ba addinin gaskiya suke ba sun yi wasa da addinin su yanzu abin da za a yi shine ka aika duk wani bai yahude da aka san shi a ƙasa kawai a kashe shi bayyana mahum ala amrihim suna cikin wannan yanayin bai bar madinatul qudus yana nan a Kudus. da iliya uba kenan أتي هرقل برجل sai aka zo mashi hirakan sarkin rumawa da wani mutum arsala yi maliku gassana sarkin gasasinawa ya aiko mashi da shi shi kuma sarkin kanu gassan dama shi ma gwamnan sai yana ƙarƙashin mulkin sa ne su gasasina su ne al'arabun nasara ko an nasara al'arab su ne kiristoci amma larabawa irin larabawa waɗanda suka zama kiristoci to shi kenan sai sarkin kasa sinawa sai ya aiko da wani mutum zuwa ga Ya yukhbiru an khabari rasulillahi sallallahu alaihi sallam wannan mutumin ya zo daga garin madina yana ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam alamma istakhbarahu hiraqalu lokacin da hiraqalu ya tattauna da shi ya masa tambayoyi ya ji tambayoyinsa ya ji amsoshinsa qala zahabu fanzuru a muqtatilun am sai ce a tafi da shi bayi a duba yana da kaciya ko bai da kaciya kuna ganewa da ce aje a duba wannan mutumin da ya zo yana ba da labarin annabi salama a ga yana kaga wacce magana da bidari a suka faɗa masa cewa yahudawa ne suke yin kaciya kawai je duk inda aka gaba yahudu a cikin shi kare bai daba in kun lura za ku ga hirakalu mutum ne mai hankali tun wannan farkon hadisin da ake bamu ana koyar da mu kwakwalwarka ta yi aiki a duk abin da ya zo maka to mutum ne da malamai suke cewa rajulun ya hasu an alhaƙi bi shi mutum ne da yake bincike a kan gaskiya ina zai samu gaskiya da hankalinsa bai yadda hankalinsa ya zama na banza ba ya tara su yan fada ce to ni fa ga abin da na gani a cikin ilimin taurari a lokacin kuma ilimin tawarin ilimi ne da yake da ta goma shi da aka yi da shi kuma da al'imam bin hajar rahmatullah alaihi ya ce a cin fatul bari ya ana karɓarsa a lokacin tun da lokacin annabi salama bai kuma shi shi ba musulmi ba ne shi kenan bai da maganar su ba ana na ana nan sai ga wani balarabe ya zo yana ba da labari sai daga cikin gwamnoninsa ne ya aiko masa da shi shi kuma gwamnan nasa shi ma balarabe sai ya tambaye shi game da manzo Allah sallama da yaje yana ba da labari a game da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce aje a duba wannan mutumin a ga yana da kaciya ko da kaciya shi kenan fa nazaru ilayhi sai aka je aka duba shi fa haddathuhu annahu muhtasim sai suka zo suka ba shi rakalu labari cewa ai wannan mutum yana da kaciya shi ke nan magana ta ƙari. wa sa'alahu anil arabi sai ce to ya ƴan uwanka larabawa suke fa qala hum yahtasibun sai ce duk wani ba balarabi ana masa kaciya <laughs> duk mu laraba muna kaciya fa qala hirqalu sai hirqalu yace hadha maliku hadhihi al ummati qad zahara ya ce wannan ne sarkin wannan al'umma ya riga ya bayyana shi ke na ƙarshen ya zo ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية shikenan sai ya aika sai hirakal ya rubuta wasiƙa zuwa ga wani abokinsa da ta. wanda yake can ita ce rumiya na ya aika masa da shi wa kana nazirahu fil ilmi shi ma wani babban malami ne a cikin su daidai yake da shi a matsayin ilimi wa sara hiraqal ila hims sai hiraqal yace ai ban ga matar ma ba sai ya tashi ya tafi hims wato babban birnin sa da ya baro falam yarin himsa ta ataku kitabun min sahibihi bai bar garin himsu ba haske da wasiƙa ta dawo daga wannan abokin nasa yuwafi ƙwararya ya faɗa ra'ayin wancan abokin nasa ya zo daidai da nashi cewa malikul khitani qad zahara sarkin masu ashiya ya bayyana shi kenan ala kuhujin nabi sallallahu alaihi wa sallam ra'ayinsu ya zo daidai akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana Allah ya aiko shi wa annahu nabiyyun kuma ya tabbatar masa cewa fa ɗari bisa ɗari annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne abokin sai tabbatar masa da haka fa azina hiraqal li uzama'ir rumi shikenan sai sai ya kira mita ya ba da izinin a kira mitin li uzama'ir rumi na manya manyan rumawa fi da tarafin lahu bihimsa ta ce a shiga wani babban falo shine daskara a shiga wani katutan ɗaki can ba kenan ko a haɗu a yanzu can ba a haɗu a can za a yi mutum sun a bi abuwa bi hafa hulli sai ce da a rufe kofofi a kulle kowace kofa saboda kada wasu su shiga wanda ba su ba sun matsala kawai sai aka ga ya faƙala sai ya ma'ashar rumi ya kusa tare rumawa hallakun fil falahi wa rushidi shin kuna babban rabo a lahira wa kuma kuna son ku samu shirya wa an yasbuta mulkukum ko kuna son mulkin ku ya tabbata tubayi'u hadha ar-rajula wallahi sai wannan mutumin mubaya'a mu tashi mu je mu bi bawan Allah mu bi annabin nan ce ku tashi mu je mu bi shi in dai kuna son mulkin ku ya tabbata fahasu haifata humurin washi ilal abuwaɗi ai kawai sai suka yi wani irin kumaji suna ƙara irin ta yadda namun jeji suke ilal abuwaɗi kowa na tashi ya je ya bi ta ƙofa fita a masa zanga-zanga a masa tawaye ba za ka zo mana da wannan magana ta banza a waje duha ƙarfin kawai ashe dabara kawai sai da dama sai suka yi a kulle da mutum ya tafi ya fi kasa ya karshen mitin kenan ko an bata samu mutum rai to sai tashi ya fita to sun tafi za su je su fita sai suka ta da kowace kofa an kulle ta shi ce nan Ka waje duha kulle ka, suka tarar da an kashe an rufe kofofi falamma ra'a a lokacin da ya yaga sun masa tawaye wa aysa min imani kuma ya ɗaya ba kauna cewa ba za su yi imani ba qala rudduhum alayya sai ce ku dawo ku dawo wa qala sai ce inni qultu maqalati anifan ce haba ba manyan mutane haba mutane masu daraja sai na faɗi wannan maganar ta wace ɗazu akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum domin in gwada yadda kuka rike addinin ku kiristanci da ƙarfi faƙad ra'aitu kuma na gani ashe kuna nan akan addinin kiristanci da gaske ka da hu. kawai sai suka faɗi suka masa sujada wa ghadu anhu suka ce ai min yadda da kai fa kana zalika akhir sha'nihi raqala shi wannan ya zama shine ba a saka jin lamarin sa ba shi ce kun ji yadda yadda hadisin yadda kissa take hadisin ya kasu gida biyu ko gida uku akwai kissa farko nemo abu sufiyan radiyallahu ta'ala anhu da aka wannan kuma ya faru ne a kudus a iliya sannan mataki na biyu shine kawo wasiƙa da aka yi daga busra sarkin busra ya ce gashi manzo Allah su sama ya aiko masa da wasiƙa ta hannun ya tulkali sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama mataki na biyu kenan aka karanta wasiƙa mataki na uku shine abin da ya faru bayan komawa sahin da inda ya je ya shirya mitin da shi da manya-manyansa domin ya tabbatar musu da cewa shi fa zai musulunta su masu musulunta ƙarshe Allah madaukakin sarki bai sa yana da rabo a musulunci ba ya fifita mulkinsa a kan addinin Allah shi kenan duk da malamai suna tattaunawa tun da dai anan an ce wannan shine lamarinsa to shin ya musulunci ne wa akhza imanahu ya ci gaba da musulunci ne ya ɓoye musuluncinsa kamar yadda eh, abin nan mu'minun min ali fir'auna ya ɓoye addini ya ɓoye imaninsa koko malamai suna tattaunawa akan wannan mai tsawo da suka yi malaman hadisi da kuma sharhin da suka kawo na wannan hadisi to insha Allah Allah ya dawo da mu za mu fitar da fiqhun da cikin hadisin ɗaya bayan ɗaya amma hadisin kamar yadda muka faɗi yana da girman sha'ani al-imam bukhari ya fitar da shi a wurare da yawa al-imam badruddin al-aini a cikin umratul qari yake cewa qala al-kirmani babban malami al-imam al-kirmani ya fadi a cikin littafin sa al-kawakib ad-darari ala sharh sahih al-bukhari amma al-kirmani yace قد ذكر البخاري حديث بنقلة في كتابه في عشرة مواضع الكرمانية شيء الإمام البخاري سيدي يفتد حديث أو غريبوما إن جاء الكرماني قلت شيء بدر الدين العيني شيء متى استدراكي شيء شيء ذكره في أربعة عشر موضعا yace ni iyaka abin da na ما يكتب goma sha hudu ne ma famatara ya ce nan wajen kamar yadda kake gani hadisi na bakwai a cin sayul bukhari a cikin kitabu bada ilwahi inda ya ce masa babun sai ya ambaci hadisin da isnadinsa har zuwa ga abu ibn abbas radiyallahu anhuma Jihadi ya fitar da wannan hadisin a cikin كتاب Jihadi. an ibrahim hamzata daga ibrahim ibn hamza an ibrahim ibn daga malaminsa sa ibrahim ibn sa'd an salih daga salih wuri na uku a tsari fi tafsir al a budurjin al-ayni ya ce al-imam ya fitar da shi a cikin kitabu tafsir a cikin sayi al an ibrahim musa an hisham wuri na hudu fihi aidan ai a cikin tafsir عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلهم عن الزهري به ان جوت رواية تفاكو har zuwa nan duk hadisin na karewa ne ga wajen al’imamu muhammad ibn muslim ibn shahadin zuhari al-khamis وهنا بيان انجبدر الدين العيني في الشهادات عن إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن الزهري مختصرا الإمام البخاري عم بديش أتين كتاب الشهادات أي تتشي بيكاو شي تكفى عبن بيكاو هل سألت سألتك هل يزيدون أو ينقصون السادس ورين الشدة في الجزية يا عم بديش أتين كتاب الجزية عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن الزهري مختصرا شيما أتكريت السابعون بقي في الأدب عن الإمام البخاري ان أبا تشأتين كتاب الأدب عن ابن, بك... عن ابن بكير واتو يحيى بن بكير عن الليث عن أقيل عن الزهري مختصرا أيضا الثامنون فقط فيه أيضا أتكندي كتاب الأدب عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن يونس عن الزهري مختصرا التاسع بدر الدين العيني يتورين ترد الإمام البخاري أنبتون حديث الإيمان قال يا داود مبارك مكينا a cikin kitabul iman domin babin da kitabu da zamu shiga bayan kitabu zai wahayi sai tsaye shine kitabu al-iman shine kitab nabi a cikin sahih bukhari al-ashir fi al ilm yace ya ambace shi a cikin kitabul ilmi a waje waje na goma kenan al-hadi ashar fi al ahkam ya ambace shi kan kitab na kusa da karshe kitabul ahkam al thani ashar na الثاني عشر وجي نشابيو ya ambace shi a cikin al المغازي wato ya kula الثالث عشر في خبر الواحد يا أبا شيشة في خبر الواحد الرابع عشر في الاستئذان حتى بدر الدين العيني يا أبتا يشي ولن سوني وراري أما دي kusan wuraren da al'imam al ya ambaci wannan hadisin wurare ne sha biyu ba sha hudu ba sha hudu sha biyu ba sha hudu ba amma shi ne badruddin al-aini ya ce sha hudu domin al bukhari bai ambace shi a cikin kitabu da ilimi ba wannan hadisin baya cikin kitabu da ilimi sannan baya cikin kitabu khabaril wahid baya ciki to ga wuraren da suka tabbata al bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin sahih bukhari wuri na farko shine kitabu bada wahyi wannan da muka karanta yanzu a nan waje na farko kenan da al al-bukhari ya ambace shi ya ce babun kuma shine hadisi na bakwai wuri na biyu shine kitabun imani kitabun iman sai ya ce babun sai ya ambaci hadisin a matsayin hadisi na hamsin da ɗaya a jerin kirgar hadisin da suke cikin sayil bukhari wuri na uku kitabu shahada ya ambace shi tabbas a cikin kitabun shahadat wanda shi ma badu din ya ambaci haka menene babu a wani babu babu man amara bi injazil wa'adi babun da yake bayani akan wanda ya umarni game da cika alkawari sai kawo shi a hadisi mai namba ta dubu biyu da ɗari shida da tamanin da ɗaya wuri na hudu kitabul jihadi wasiyar imam bukhari ya ambace shi a cikin kitabul jihadi wasiyar babu qaulin azza wa jalla babin da Allah maɗaukacin sarki yake cewa hal suna bina illa ihdal ne. sannan sai ya kawo ce wal tijalun ya ambace shi a hadisi na 2804 sannan wani ta gaba kitabul jihadi dai wasiyar باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أغضابا من دون الله وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخر الآية يا أربعين hadisi na 2940 sannan حديثي ندبو ambatarsa ذري na أربعين sannan sai kitabul كتاب الجهاد وسير حيا زدي babu kaulin nabi sallama nusirtu bir ru'li masirata shahr sai ka wannan hadisin wa qawluhu azza wa jalla sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billah hadisi na 2978 sannan wuri na gaba kitabul jizya babu fadlil wafa'i bil hadisi na hudu sai kitabut tafsir babu babun قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله حديثي ندبوه بريبير دهم سند أكو سنن سيوري نقب كتاب الأدب باب سلة المرأة أمها ولها زوج حديثي ندريبير دبو بير كي دري ترى دتمانن سي كتاب الاستئذان باب kaifa yuqabul kitabu ila ahli kitab hadisi na 6260 sai kitabul ahkam tarjamatul hukam wa hal yajuzu tarjuman wa hal yajuzu tarjuman wahid shi kuma ya ambace shi hadisi na da shida, sai kitabut tauhid babun ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين حديثي نجبوا بقي لتريد يرد أربعين دلاء ولن سوني وارن الإمام البخاري أما شيء ونن حديث أتشن صدو البخاري سنن sai limamu muslim shi ma ya ambace shi a cikin كتاب jihadi da siyar babu kitabin nabi sama ilahi raqala yad'uhu ila hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da uku sannan limamu bukhari limamu muslim asalansa sai da ya kama malamansa guda biyar da ya riwayar hadisin a wajensu ya ruwaito ta ya ruwaito ya wajen kamar tsarin sai da yake dunkula hadisi ɗaya a wuri ɗaya to wannan dai su ne daga hadisi ne mai girman sha'ani kuma yadda muka ambace shi in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu bubbi darussan da suke cikin hadisin sai mu fara fitarwa in sha Allah ta'ala kafin mu kammala mu shiga cikin kitabul iman Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki mana jagoranci ah, malam imam bi bayi da lafiya kamar yadda aka ambata a lokacin sallar juma'a na har yanzu gashi bai samu damar fitowa ba muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki ya sa fara ne rashin lafiyar nasa Allah kuma ya tada kafadarsa wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka.